Ah, assalamu alaikum jama'a. Yauwa, mutane da yawa suna ce min fina-finan film ɗinmu mai suna daga wasa ah, yaushe za mu dawo. Kamar yadda kuka sani mun gama season 1, yanzu muna nan muna kokarin fita za mu ci gaba da ɗaukar season 2. Amma kafin nan akwai wani shahararren film ɗinmu da muka yi mai suna ah, auren ƙaddara. Auren ƙaddara. Auren ƙaddara za mu fara haska shi 20 ga wata ko? 25 ga watan januwarin nan 25 ga wannan watan januwarin 2023 uh, a youtube channel mai suna dan ilu za ku ga mun rubuta a jikin screen sannan kuma zan sa uh, link din channel din a description din video nan sannan kuma a comment din farko har mun cire trailer auren kaddara wani film ne da aka yi uh, irin mata da miji mata ne aka suka yi auren soyayya mata da miji sannan kuma sai mijin yake mata alƙawarin cewa ba zai ƙara ba zai ƙara ba zai ƙara mata kishiya ba har su yi alƙawari su yi yarjejeniya ita kuma garin irin kun san mata in suna da kyau ba ta son su je su dinga haihuwa ita a tunanin ta kenan so su ta dinga shan magungunan da zai hana ta haihuwa da sauransu har ta zo ta kasa samun dan da za ta kasa samun yaro to a kan wannan ake rikici shi kuma ya je wajen wani malami sai malami ya ce mai tabbas zai haihu amma kuma haihuwan da zai yi ba da wannan matan nashi zai haihu ba cakwakiya kenan kun san dai da fina-finan mu yake to insha Allah 25 ga wannan watan Janairu za mu saki episode 1 a YouTube channel mai suna Dan Ilu kamar yadda na faɗi muku yauwa abin da nake so da ku yanzu bara in sa muku eh, eh, trailer din film din tallan film din domin ku kalla sannan kuma in kun gama kallo kai tsaye kawai ku danna subscribing a YouTube channel mai suna Dan Ilu na gode na gode naku malam hudu mazaje a koda yaushe I love you physically, psychologically, and even spiritually. You are the one I want to be with forever, in any conditions or difficulties. You are the most beautiful woman. You are the most handsome guy on the earth. Ina ƙaunar ka mijina. Mun ga sun fashin fitai ko da mun ga sun zama iyaye. Karan mahaukata ne jiyan da zan yi aure da sati biyu in yi ciki? Allah ya kyauta. Auren kaddara. wallahi kashe ki zan yi a cikin gidan nan tun da abun naki ya kai gaba ki cuta min da ne. wallahi ba haka abu yake ba wa irin warki ya ta ya kake tunanin mutumin da zai shafa tsayin lokaci bai yi wanka ba kuma za ka yi tunanin kamshi daga gare sa ai ba zai taɓa yiwuwa ba kuma ba zai samu ba hakan yana nufin kin dauki tsawon lokaci ba tare da wanka kamar yadda na gaya maka ki so riki shiga mu kina bata min lokaci kai gidan uwarka za ka je da ita ban gane ba baka gane ba za ka gane in ka ci duka ranka ta kam duk nan garin ka rasa biye da zaka lalata sai biyata kar ku rena mun wayo mana yasa ku ku cin mutunci ko an ce muku ban sarati na bane kai dakata yaro idan kana ta gama da rashin kunya gidan ta kaso ku faɗa ko nawa kuke so zan baku wallahi ko dubu ɗari zan baku inda za ku ban nan ci idan ka mu kake gaya mu zugun nawa za ka ba mu yanzu sabon zai canja da lokaci mai gida yake zuba yi na rantsi da sarkin da ke busa numfashi idan na ƙara jin maganar ka sai na sare ma kai a wurin nan auren kaddara ina sahura ta take baba ina sahura fa kace karti mai tafa ba kai ka mata aure a birni ba ka manta abin da gani an farki ashe da gaske ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni da kaina lallai kai ka ce ba da hannu nan dauka kaltume na ba na ba yaran nan akwai sauran wani abu a kasa <laughs> inna ke munafuka me kike a zaune a nan da ba za ki ki zauna kusa da ita kina fifita mata abinci ba ba ka nace miki ba in yunwa yake kuma min baki yunwa wani aiki kike a gidan da zaki ci yunwa ne kike so a zage ni a cikin garin da eh kan tsakanna da ke Allah Allah zai min sakayya tsakanna da ke muguwa zalabai yarinya auren kaddara Allah ne ya fi zan shaida na yi wa matata hannun alƙawari ba zan taɓa yi mata kishiya ba kuma ko bayan ba ta na yi ban sake wani auren ba kuma ko mutuwa ne ba na son ka ƙara aure duk inda nake ina nan ina jiran ka duk na ji abin da yake faruwa kai kaɗai na haifa kuma ina so kafin in mutu kai ma ka haifa in gani ina son in ga na. to don haka ina so ka yi gaggawan soke wani alƙawari da kai mata in ba haka ba sai dai ka zaɓa ko ni ko ita ina da kyau digiri na uku ban tashi cikin talauci ba amma kyau na ilimi na arziki na ba sai taɓa maganin matsala na ba ba zan iya juya ganin ki cikin tashin hankali ba ne me nake da ce maka kin mu alƙawarin idan har na faɗa miki ba shiga cikin damuwa ba eh na maka likita cewa ya yi. za ka haihu amma wannan matar taka ba ita ce mahaifiyarsu ba ta yaya zan haihu kuma na ji ka ce mahaifa ba haihuwa ɗaya ba kuma ba tare da matata ba abin da mamaki wacce za ta haifa maka yara ita ma matar ka ce ba su yi ba ko kanya ya kamata ki dakatar da komai wannan maganar ba ta ita ma kanta koranta zan yi haba hannun Please stop this nonsense. Ya zama dole in haihu ko ta halin kaka. Wannan shi ake kira auren kaddara. Anan kifa mata aure ce. bai kamata a ce kin fita a irin wannan shigar ba. In ni matan aure ne an so fucking what? Ko kana so ka mai da ni irin ɗaya daga cikin matan nan da mazan su suke hana su kata suwa da. Inna lillahi wa inna Wannan kuma wace ce wannan almajirar daga ina? Kai na bige ce da mota wata uku da suka yi. Ka ga na maka kamar da wadda za ka raina ma wayo ka gaya min ina ka samo ta. Kin san Allah? Ni zan kawo ka ki. Kuma ni ne nan zan yi magani. Shirin auren kaddara zai dinga zuwa muku duk ranar Laraba da misalin karfe 8 na dare a YouTube channel ɗinmu mai suna Dan Ilu.